Hukumar tattara kudaden haraji a jihar Filato ta ce harajin da jama'a ke bayarwa yana taimakawa wajen bunƙasa ayyukan more rayuwa musamman samar da tsaro a jihar. Shugaban hukumar tattara kudaden haraji a jihar Filato Dashi Arlat ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tattara kudaden shiga a asusu guda da samar da lambar biyan haraji wato tin number hanyoyi ne da ake tantance jama'a da sanin irin sana'ar da suke yi don samun bayanai da zai kai ga gwamnati ta bullo da tsare-tsare masu inganci wa al'umma. Aiki mu da muna nan a Jos kawai da Bukuru. yadda muka yi din ya sa most of the people in the local government sun san cewa ya kamata su dinga biyan tax. yanzu suna biya. Akwai wani abin da za a ce yanzu haka an yi waɗanda mutane sun samu amfaninsa da biyan harajin da suke yi? Akwai sosai don a yanzu nan kina cikin jos kya gan wuta ko'ina akwai schools da yawa da aka renovating hanyoyi ma da yawa da aka you know building so culverts in the villages akwai wansu kawika da you cannot cross during rainy season but fundamentally shine security if not for kudi da za a hana kai akan so security men and all the people engagement meetings stakeholders meeting na duk kudi ne da masalolin da muna muna kan tiding shine complaint na mutane mostly akan ease of payment wadda sai sun zo nan kuma sai sun karba tin kafin su biya because ba wani payment da za a yi ma government na plateau without tin yanzu this time around wannan matsalolin mun ce to staff na su dinga bin su a koina su create masu tin shugaban hukumar tattara kudaden haraji a jihar plateau da shi arlat A wasu lokatai in hukuma ta tunkari jama'a batun karban haraji takan samu turjiya saboda wasu na zaton ba sa cin moriyar abin da suke biya. Na shiga gari don jin ko mai jama'a ke cewa kan harajin da suke biya. Sunana Abdulrahman Balamun Guwasai. Muna biyan haraji, muna biyan state, muna biyan local government. To kamar nawa kuke biya kuɗin wannan haraji? Eh, kamar state wani lokaci suna yanka mana ne, wani lokaci su kama mana dubu goma, wani lokacin sha biyar, local government kuma suna kawo mana dubu uku kuma duk shekara kuna ga kaman abin da kuke biya ya yi daidai da abin da ita gwamnati take muku gaskiya bai daidai ba dalili ko saboda to mu mun san abin da suke mana gwamnati mana a kasuwan nan tana kwashe mana shara bayan wannan na farko ba gurin fakin sannan na biyu in damina yi saman mu ruwa na zuba sannan cikin kasuwan ba hanya sunana Joseph Yakubu eh a gaskiya a gani na gwamnati ta yi kokari wajen samar da abubuwan more muhalli ma talakawa don in kin duba za ki ga akwai street light da aka samar a cikin gari wanda da daddare yana haska ko'ina yana mai da ko'ina ya zama rana sai dai matsalolin yawanci hanyoyin in kin duba za ki ga a suke na biyu akwai peace meeting meeting ɗin da ake yi na zaman lafiya wannan meeting meeting ɗin ya haifar da an samu zaman lafiya sosai a cikin ƙauyuka har da cikin garin ma wanda in kin duba za ki ga yanzu an janye sojoji a cikin gari sunana sadiq abubakar ne kuna biyan haraji gwamnati suna karba kudin nan amma dai gaskiya mun mu ga muna suna mana ba nan a nan layi mu ne muna yin sharan mu muna biyan yara just zubar da shi ba mana shara nan a kuna da toilet a nan wanda gwamnati ta yi domin a ba mu da bayan gida nan mu da kudin mu akwai wani su da sun sa a cikin kasuwa in za ka yi bayan gida ka je ka biya ni naira hamsin naira ɗari kuma ya kamata maganar sharan nan ko gwamnati ma bai zai taimaka ya kamata a sa mana wani abu da zamu dinga sa shara sai su suna dokawa Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan harajin da gwamnati ke karɓa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.